sanan son Allah da bawa wa amma mahabbatul abdi lillahi ta'ala amma soyayyan son bawa ga mahabbatul abdi soyayyan bawa lillahi ga Allah ta'ala wancan mahabbatul lahi ne ta'ala lil abdi ko wannan Allah ya so bawan yadda zai samu karɓar matsayin soyayyan Allah da bawa. To yanzu aka fi kenan. Soyayyan bawa da Allah ya zama bawan yana son Allah. Dice fa'alam ka sani, annal mahabbata ko yadda kullum kullu halin. soyayyan Allah tabaraka wa ta'ala kowa na da'awan shi go kowa yana son Allah in zaka interview da kowa ce yaya kana son Allah ce na son Allah kai fa kike wani ma sai ya ce ce kai ya zaka tambayin irin wannan tambaya ma me kake nufi ka daya to amma inda zaka gano sai aka ce hayya ala salah kaga wancan da rawar jiki ya ɗauki ruwa zai je a zaula shiga masallaci kaga wancan ya ci gaba da ayyukansa za a gano ce lalle wannan ike son Allah wannan ƙarya yake kalamu wa da aka yi duk girman shi idan kai malami ne mai koyar da karatu mai koyar da alkur'ani mai karantar da hadisi mai karantar da tauhidi malamin hadisi malamin alkur'ani malamin kaza haka ce hayya ala sala a cikin da harkokinka sai wannan shi sauraron ike yi shi baya kasu ya tashi da rawan jiki alwala ya zo shiga masallaci haka ce lalle wannan ke son Allah ma wannan bai son Allah karatu ne kawai makarantar da ake koyar da tarbiyya tana zuwa makarantar ka an kira sallah lokacin sallah yayi kaga sun haɗa gaban suri guda ɗaya sun zo sun tsaya gaban Allah sun yi sallah nan ko aka bar 'ya'yan suna guje-gujen su wancan ya tafi gida wancan na tsalle-tsalle da mata sun tafi sun koma suna yar gala-gala wannan yara sun koma ci da ma sun kafa kwallon su sai ce to wacce a cikinsa za ka yi 'ya'yanka 'yan sanda Hmm. kowace makaranta idan za ka je ka abin ka damu da abin da aka rubuta a bana muna iya haddatar da ɗa alkur'ani a shekara biyu duk ƙancin ka ka shekara uku mu ka gama hadda a wurin mu duk wannan dole da wannan bana duk bana ƙarya ce mai maɗi ke kalla amma ka zo ka gani sa ƴaƴan a makarantar tukuna ka gani ya ake mai ake koya masu Bulallan ka je kana ta talga kana ta menene oh sa su aljawabu mata ba ba kana da ba to ka duba ɗanka shine fassara shine fassara kada a zaune da ana yau ka da bana sannan ka je ka gani mu a makarantar mu ba a koyarwa da hausa daga larabci sai turanci da makaranta kuna biyu daga saudiya sai dai ingila daga ingila sai dai saudiya a to tun daga nan kenan ba ruwanku da bahaushe kun ai hausa ne to hausan ba a kinta allah ya halicce ta saboda saboda wai a samu harshe har yanzu duk wata makaranta za a bana sai an yi kita domin daga ka'idan jin harshe kita ko yan nozire zai za su sauka sai iyaye sun haɗu a kiɗa yara su yi waƙa da turanci sannan a kira sallah a yi sallah albattumul haqqi bil batili kai kai yau ni ba sani ba ni na masallaci a gona ya nemin shaida nan ya zo ko ku kuke yawo ko ka gano ni ban da komai ba to yanzu dai a bar makana mu ci gaba da karatu kuna ita wala haka haka ba ka zace su da larabci ne kawai Allah ya kai mu lokacin sallah yayi aka ce hayya ala sala kana gefe ka ga malaman wannan yana wannan nan wannan yiwa motsa sati ki tafi wancan dauki mashin ya wuce waccan fa koma sai tsube tsube yara ku yi sallah a ce ina mai gadi me ta kama fa yi sallah yaran su ce sai sallah a samu liman a cikin su a malaman na duk ba mai sallah suke da mahaddasa ana kallo masu lullubi da marasa lullubi duk su nan barkatai amma sai ka ga a sallah to wannan wurin ba tarbiyya ka kai 'ya'yanka inda ake sallah ko da hausa suke yi ke damu shi ne kwanan nan bai da lafiya ku gaskiya ko ya ala kafa ne ba to kai ne ba ka gafala amma amma alama Allah ya taimake mu idan mu sa an tafiya eh idan tafiya dole ne me nake magana inda ake tarbiyya inda abin ne ke muna magana son Allah ne wancan yana ganin masallaci da toki zai shiga ciki wani ya taɓa yin wani abu kusa ya ime ni kam na ji daɗin abu ya burge ni har yanzu ina ganin girman sa ya taɓa min magana daga baya amma wancan abin da imin ya san na san shi da zuwa ice ha masallacin ne haka kai da ku bari ni yana ina fila a ciki ya shigo ciki kai kabbar Allahu akbar yana fila na kabi to ya abin da za a yi yanzu mu je mu shiga tun lokacin na ina tallan girman shi yana da masallaci kama baki kawai shi da kike ce a ah, shi yanzu a bar wani magana za mu yi miti ya ce na ya za magana miti ga dakin Allah ya ga shi Allah akbar ina fila ko kariya yi mu dai a zahiri tsawon Allah ne sannan za a gane son Allah a aiki amma za a kira sallah kullum za ka zo da baya da baya tsakani da Allah za mu riƙe ka a baya da baya ko kowa ya rike ka hannu biyu ni da Allah ya gefe kake a wurina Allahumma ila aiki kake a ce za a gan ka a sallah kullum kai ne a baya to kada ka ji da wai wallahi a zuciya tawa ne a baya kake ban kirga ka daga cikin mutanen kirki to mutumin da bai sallah annabi na annashuwa da sallah Allah da ya tashi bashi sallar nan maimakon ya bashi a nan ice zo mu je can kuma maza maza ka zo can ka karbi sallah sai kuma ka ɗauke ta ka gada maka ya sallah sa ah, ba ka cikin mutane na kirki kana cikin mutane sauran irin sauran dangin mutane mutumin bai dauki sallah da kima ba mai shi baya sallah baya koya mutane sallah haka sai umar na cewa abinda na ba su ainihin shugabanni abinda ke rubuta shugabanni ka kiyaye sallah ka kiyaye da sallah babban aiki na da na tura ka kai kanka ka tsare sallah ka sanya mabiyanka duk su tsare sallah sauran ayyuka na gwamnati za su biyo baya idan ba baka tsare sallah ba ba ka sa mutane sun tsare sallah ba halar hakika aikin da za ka yi mana mana yau da rani tunda ka zambaci ubangijinmu to babu shakka mu ma za ka zambace mu kana annal mahabbata yadda iya wannan musalla na kawo shi ne kawai amma dai nan magana annal mahabbata son Allah yadda iha kullu ahadi ai kowa ma na da'awan shi fama asalu da'awa wa azal ma'ana ya saukin magana ya wuyan aiki magana da baki mai sauki ne amma aikace amma ta tsari ah. surutu dai kam in aka fara zuba surutu kwantena kwantena surutu ga shi nan amma an kaje wurin bakin aiki a gashe duk da awa ne da awa ne to duk mai hankali ba ruwan shi da wani karakai nan ka wani ne ne ɗin ka oh ah, yana so zai ganka bakin aiki sai ganka aljawabu mata mara aita hukumar jawab abin da ka gan shi shine amsar fala yanbaghi ainihin an yadtarra insano, bitar bisu talbisi baya kamata dan adam ya rodo da tukuikuya wa ya labbasa ya gauraya ya fenta fanta da inda sai da yaudaran rai idan da'ad mahabbat in ta yi da'awan son Allah abu ne daga kai sai shi da kai sai ta ta'ala malan yamtahinha bil alamati idan bai gwada ta ba da alamomi nan yanzu ba ta wani ne ake ba ta kanka kai wa kanka kabli da fadi ya ya tsakanin ku da ɗakin Allah akwai alaka ne kyau kana son sallah kana son ibada Allah kana ƙaunar wurin bautan Allah kana bawa sha'airun layi su idan amsa. idan ku ba ka son wurin bautan Allah ba ka ba wa bautan Allah haƙoƙinta da wasu, ba ta sau da kanan dole ranka sai ka jarraba ta kada ka ɗauka kana fassara mutane kuma daban-daban ga wannan kaza ga wancan kaza ga wancan kaza ga wani kaza wannan in mutane ne sai in za ka hulɗa da su in za ka hulɗa da su ne da za ka dinga gwada mutum kuma za ka ba shi aiki idan za ka ba mutum aiki to ba kwalinsa za ka kalla ba mu'amalarsa za ka kalla ba amalan da zai zo ya faɗa maka shi ka ne shi ka ne shi ka ne ke a ah, duk wannan kabari zan gani duk yalai wannan zan gani maganan ka in ta saba da aikin ka ka dinga wasa aiki ka ce wannan bahaushe masu ya ce wannan magori kenan magori wasa kan ne hmm, magani kenan hmm. eh da gaba gaba da lizimta kuma kullum kullum yaya idan aka kira sallah ya kake ji ba yanzu ina so ka ba dai amsa ba ba a kai ba misali mutum in aka kira sallah ya ike ji ya kan ji zai ya cikin su ba mutum na kan sai aka ce hayya ala salah ya taji ka har da mayafinka ka ruga ka tafi ko ko ba ka maka ce kiran sallan farko ne da sauran minti sittin awa guda kenan ko hudu ake kira amma biyar ake sallah sai ka ce da sauran kana da matsala son Allah ga kaɗan ne son Allah ga kaɗan ne za ka iya zuwa ɗakin Allah riwa yiwa a tsaya a cikin motocin nan ko kana wurin masu shayi da sauran shagunan da ke wurin har sai an yi kama ko kana nan ɗan tsakanin nan tsakanin titin can da tsakanin nan kana ɗan tsakanin har sai an kira sallah ko kuma a ka zo ɗakin Allah ka fi kai waya da wannan ka fi kai waya da wancan kuma kai waya da wannan kai ma ka waya a masallaci mutumin kirki ne kai amma ka fita ka kira wannan ka fita ka kira wannan wannan nuna son ka ga Allah akwai magana son da ka wa Allah akwai magana fihi khalal anta madakhulun fi a akwai wanda ka ce masa je cikin masallaci ka zauna in ya zauna cikin masallaci sai ne mai abokin hira kaza kaza kaza kaza ta ko in ka bi zaka mutum anan zaka ya gano mutum ka gama karanta mutum ne ma hayaniya zai jira ne mutum bace ko ka zo ka da shi ne yake yi ka da shi ya samu abokin sa shi da shi wannan son sa da yake wa Allah madakhulu amma ka ce jira ne a masallaci shi kana ka ba na hira na da bayan ta karatun qur'ani ko ya tsaya da kuma ina ta tafi wannan alamomi ne da zaka yin zaka yi hulɗa da shi a zuciyarsa kuma Allah ya sani ba wanda zai damfare ka sai hmm in zaka je wajen wani kama kadun ka ne to saboda kana nan zaka ji wa kanka lallai kana san Allah ko kuma baka san Allah so ko kuma ce son Allah ka dawa ne ba ta tabbaki bil ما لم يمتحنها بالعلامات wannan ينمي bil بالبراهين alamomi dalilai faminal alamati hubbu liqa illah daga cikin alamomin son saduwa da Allah ta'ala fil janna fa Hula ya yatasawwaru an yuhibbal qalba mahabuban mujadai illa wa yuhibbu liqa ko mushahadatahu nan fa sai na koma baya daga cikin alamomin ainihin son Allah son saduwa da shi subhanallah ya za a faru da Allah sai an mutu to daga alamar kana son Allah to za ka son za ka so saduwa da shi ai wannan a fili duk mai son saduwa da Allah za ka yi na tanadi shi yasa aka ce eh, aka ce wa yahudawa in dai kuna son Allah ko na Allah to kai fata mutuwa in dai kuna Allah ne to kai burin saduwa da shi in faɗi ko da ba ke ce ya Allah muna son ka Allah ka haɗa mu da kai mana ni in ce amin suka ji don suna faɗi mutu a rafi da manzon Allah ne ta tahaddi ne in dai kuna son Allah kuma ku ne na Allah a wurin Allah ku ne mutanen Allah ta koyi fatan mutuwa ku ne nisa da da shi duk masoyi yana son sa da masoyinsa to yaya zukatanmu mu ai malam dukkan mu ba mai fatan mutuwa sai fatan zai samu aiki zai ci riba a kasuwancinsa amfanin gonansa zai yi yawa shanunsa za su karu awakansa za su karu daga nan sai yi kaza sai dawo kaza sai dawo kaza amma bai tsaye ce ta yanzu na mutu fa <coughs> yaya tunanin mutuwa na yau na mutu ya za a yi shi Allah nan yana son ganinsa yana son saduwa da shi ko fa zai samu mutu famin alamati daga cikin alamomin son Allah hubbu liqa'illahi ta'ala magana fili fil janna fa innahu la yatasawwaru an yuhibbul qalb bayyu wa zuciya ta so mahabuban illa wa yuhibbu a aw shahadatahu wace yana son saduwa da shi kusa da kusa yana son ganinsa daga ko mutum kake so kana kaunan malam wani zaka ka so kake ka gan shi ina wani dalili zai sa wuri ya haɗa ku kai ne wani tullahi ko shekara da shekaru da nake son in ganka yanzu kai ne wani ko shi hannu kamar inda za ka da shi bayan dai kana son Allah to kai fatan sado da shi ka je a tambayi zuciya ka kana son ka mutu yanzu ko ba ka so shin me yasa ba ka so ka mutu don ka daɗa aiki mai kyau ne ayyuka ne mai kyau ka tattago ka ba ka tattago ka ba ka tattago ka ba kana son ma za ka tafi ka gama wannan aikin tukuna shi ya hana ka mutuwa ko ko ba kana so ka ƙarasa yin ne wa ka tukuna na ta yi ba kuma kada a yi hawa wurin fassarawa a fassara shi yadda yake wa hada la yunafi karahatal mauti wannan bai hana kyama mutuwa ba mutuwa ana kyamanta ana ne amma saboda me ake kyamanta a nemi dalilin kyamanta aiki ne ba yawa a'a ka tattabo wani aiki ne ka fara wani masallacin a ka tsakko renon wasu 'ya'ya ne kana san shekara kaba za ka kai su maka ba, to ba ka san ka mutu ka gama renon wa'annan tukuna su kai karshe su fita don sun fita komai ma aiki fa innal mu'mina yakrahu al-maut mu'mini na kyaman mutuwa wa liqa Allah ibadal maut da saduwa da Allah saboda tsoron abin da mutum ya gabatar amma za ka ga dubi sabon manzon Allah wani wani gagaran da zai mutu na ce insha Allah wannan da gobe za mu sadu da sabon manzon Allah gobe zan haɗu da masoyana lokaci yi kusa kai ku ta ku bani wuri na kusa an sadu da masoyana kuma ya mutu Oh. eh eh, eh. a'a ah, sai kana shakkan magana ne ta baka wani mumini na san na kyaman mutuwa saboda dalilai ya zuba wani aiki bai karasa ba yana sa ikin maka ba yana sa ikin maka ba yana sa ikin yi sa ke gaba mutuwa ba zai zama ba mutar ne dole mutum ya abin nan akwai annabi da haka kuma kai ce a kaza kaza ka ce to kana son karayu gaba da a ba kai ce a ba ba ka ga jibrilu da yazo yazo cewa annabi ya ya kana so a dauki ranka ko kuwa a barka zuwa ka ba yadda mala'ikan mutuwan zo sai sai jibrilu ce kai zabi saduwa da Allah ake to na son faduwa da Allah amma ba haka ba ya so zai kara aiki yace a kai da bisa zuwa da Allah to baka ajiye komai baka ajiye ka sadu ka tafi saduwa da Allah can an sadu da shi ana zuwa gaban shi zero sai da kaya wa min as-salafi daga cikin magabata man ahabbal mar akwai wanda ya so muku wa minhum man karihahu a ciki akwai wanda ya amince mutuwa in ma lezo a fi mahabbatihi ya zan shi don raunin sonsa ya raina abin da yake gina a yake sa yake gani bai yi aiki ba fata yake da tarawa Auli kauniya mashubatun bi hubbi shay'in min ad-dunya kuma wannan so nashi ya gaura ya shiga son duniya to za mu zai so ya daɗe auli annahu yara dhunubahu ko yana ganin zunubansa fa yuhibbu an yabqa liyatuba shine dalili amma ba kawai don irayu don cin abinci ba ko don kaza ce ba ga wani yana yayin da zai mutu ba ana tabbayan shi a yana kuka da shi sai ta gaba ina gudun mutane ba saboda wannan duniyar taku ba shi ya sa nake gudun duniya ba ina son in rayu a duniya ne saboda kiyamun laifi saboda azumi da rana saboda azumi lokacin rana shi na nake son in rayu a duniya saboda zama a makaranta saboda zuwa makaranta tunda ya ce ne yana son duya saboda zama a wurin wasu bayan Allah suna fitar da maganganu tamkar gwalagwalai ko da kake son rayuwar duniya amma ba ina son rayuwar duniya ne ba don abinci don abin sha don riga don mata ba ba da kake ne rayuwa ba ko don kallo wa hum daga cikin su nafsahu akwai wanda ke ganin kansa da ima kamil mahabba a farko farkon fara son Allah fa yakrahu ajratal mauti to yana tsoron mutuwa mutuwa tun da yanzu ya fara da bai san haka ba yanzu ya san haka da zai so ya tafi ba gabana an yasta'idda li liqa'illahi tun kafin yi tanadin saduwa da Allah ta'ala ba haza wa hadha ahubbi yasiluhu al-khayr menene a ahubbinku yasiluhu al-khabaru bi kudumi habibihi alaihi ka muhibbin na ce ka hubbi ni ne ne na maka wa haza ka muhibbin kamar mai soyayya ne iya silhul kabar sai ga labari ya same shi bi kudubi habibihi alaihi kaga fa yuhibbu an yata'akkala qudumahu yana son yayi jinkirin zuwa fa sa'a bi hayya alahu darahu hmm bai sa ce can zaka zo ka faɗa mu sai so ya sanai ka ya kamata ka sanar da masa abubuwa kamar irin sa hi isa bai san jaddatowa sa don ya gyara masa wuri wa ya adilu lahu asbabahu ya shirya masa hanyoyin rayuwa wa yalqahu kama ya hawahu ya sadu da shi kamar yadda yake so farigal kalbi ya zama babu rigingimo tare da shi al shawagili khafifu dhahari ya zama mai da nauyi a kansa da yawa an al'awa da fi shekara haka bi haza sababi kyaman faduwa da shi ta dalilin wannan dalili lato na fi kamalar mahabba ku bai hana cikakken son cikakken son ne mai janyo jinkiri ke sai jinkirin ruwansa wa alamatu haza alaman wannan kadda'ubi fil amali wasu girakin eh, hammi fil istidadi kaman wannan kwatan kwatan sa eh, kad eh, wa alamatu hadha ad fil amali dai alaman wannan kan aiki mutum yana sai samu ƙarin ainihin jinkirin mutuwa yana ta aiki tukuru kaga so yake yi tanadi da yawa bakin mutuwa yake zallan saboda ita mutuwa mutuwa ce ba a'a yana gudun mutuwa ne saboda za ta yanke shi daga wasu ayyuka shi kuma bai yi su yadda yake so ba to za ka ga da yake yana ta sanari wasu jirakin ainihin ya dulmiya sosai wasu jirakin hamdi fil istidadi himma sata da kufa wajen ainihin tanadar abin da ke tanadar ko ومنها ومن أحب الله فلا يعصيه ya kamata a ce man ahabba Allah an tanku wa minha tun da kaga daga cikin su ne daga ciki an saki layi ne ni ba nan wai ce wance wa man ahabba Allah fala ya asi ga magana ta canza salon wa minha an yakuna mu'assiran ma ahabbahu Allah to to shi 总也没改啊，我个只一些改革，只要有人家改了嘛好。